بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هوماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ka mu yau takwas ga watan Shawwal hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1438 kuma biyu ga watan bakwai miladiya bakwai a wannan masallaci mai tarin albarka مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na mako mako tafsirin mu yana gudana a cikin suratul infitar wato ila sama'u fatarat za mu tashi aya ta tara insha Allah ta'ala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل ta'ala ya بسم الله الرحمن abubuwan da za su afku a tashin alkiyama tun daga yadda aka ba mu labarin tsatsagewar sama da wawwatsewar taurari da kuma yadda za a cakuɗa tekuna da kuma yadda za a bankaru a bankaɗo a binciko kaburbura Allah ta'ala kuma yi mana bayani akan cewa a wannan lokacin rai zai gane abin da ya gabatar da kuma abin da ya jinkirta na ayyuka domin zai gani ba tare da an tauye masa komai ba ko da kwayan zara ba za a tauye masa ba idan alkhairi ya aikata zai gani idan sharri ya aikata zai gani sannan Allah ta'ala ya tunatar da ɗan adam cewa ya za a ya rude ya ƙi bin ubangijinsa wanda ubangijin nan nasa ke da sifa ta karamci sifa ta kyauta sifa ta badawa sannan kuma sifa ta girma sannan kuma ya tunatar da yadda Allah ta'ala Allah ta'ala ya tunatar da ɗan adam yadda ya halice shi ya kyautata ƙira halittarsa sai Allah ta'ala ya ce kalla bal tukadzibuna bid-din kalla a'aha bal tukadzibuna bid-dini ku dai kun kasance kuna ƙaryata ranar sakamako kuna ƙaryata sakamako addin aljaza kun kasance kuna ƙaryata sakamako addinu aljaza shine can Allah ta'ala yake cewa maliki yawmiddin mamallaki ranar sakamako daga cikin lafuzan, ma'anonin lafuzan addin akwai aljaza akwai al'ibada sannan al-manhaj, al muttaba da alqur'ani ya zo da waɗannan ma'anoni akwai aljaza kamar yadda ya zo a nan kallabal tukadzibuna ay kallabal kuna ƙaryata sakamako kuna cewa ba sakamako in ma an yi tashin alkiyama to ba sakamako aljaza'u kenan sannan lafazin addin a cikin alqur'ani ya zo da ma'ana al'ibada qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini kace Allah ta'ala kadai nake bauta mawa mukhlishan lahu dini ina mai arkake ibada gare shi addin nan ya zo da ma'ana al'ibada sannan addini yana zuwa da ma'ana almanhajul muttaba tsari da ake bi a rayuwa shine wa raditu lakum alislam dinan na zaban muku addini na zaban muku musulunci ya zama tsarin da za ku al-yawma akmaltu lakum dinakum yau ne nake cika muku addinin ku tsarin da za ku tafi a kansa na rayuwa ibada ku ta shiga ciki mu'amalar ku ta shiga ciki siyasosin ku sun shiga ciki kasuwancin ku ya shiga ciki dukkan wani abu da za ku aikata a nan ya ɗauki ma'ana addini al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan kuma na zaɓan muku musulunci ya zama muku dinan ay manhajan muttaba'a tsarin da za ku bi na rayuwa har ku dawo wajena to anan dai addin aljaza sakamako Allah ta'ala ya ce kallabal tukadzibuna biddi ku dai ba wani abu kuna karyata sakamako ne karyata sakamako kala kala akwai ƙaryata sakamako bilisanil qal harshen mutun ya furta kaman addahariyun waɗanda suke cewa وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين sai rayuwarmu ce kawai ɗaya ta duniyan nan na mutu wa lahaya mu mutu kuma mu rayu ba za a tashe mu ba to irin waɗannan kara kai tsaye sun ƙaryata sakamako sun ce babu sakamako akwai kuma ƙaryatawa aikace ga abubuwan da Allah ta'ala ya faɗa mana cewa za su faru a lahira za a yi bincike za a yi hisabi za a yi sakamako ‘yan aljanna za a ba su aljanna ‘yan wuta za a ba su wuta ‘yan aljanna za a tura su su tafi aljanna a raka su ‘yan wuta kuma za a kora su wuta to sai mutum biye watsi da wannan ya zo ya ta tamfelan a duniya ya aikata abin da ya ga dama ibadar Allah bai dami ya yi ta ba in kuma zai yi ta yadda ya ga dama yake yi haram da aka ce a nisanta ya ci gaba da aikatawa abubuwan da Allah ta'ala ya ba da umarni ya ce aikata ya ƙi wannan a taqribu biddini bi lisanil hal a aikace halin mutum yana nuna yadda yake malaman mu kuma suna da ka'ida suna cewa lisanil hali ablagu min lisanil maqal so tari mutum ya nuna abu a aikace yanayinsa ya nuna shi to ya fi ƙarfi fiye da mutum ya faɗa abu ma da baki domin mutum yakan faɗi wani abin da baki amma kuma bai aikata ba amma idan ya yi a aikace wannan ke nuna imaninsa ya yarda da wannan abu to shi ne nan Allah ta'ala ya ce duk waɗannan bayanan da ake yi kawai kuna ƙaryata ranar sakamako ne la bal tukadzibuna bid-din lafazin kalla da ya zo a nan yana shaida akan cewa wannan surar sura ce makiyya kamar yadda aka sha ambata mana babu wata sura ta madina da akwai kalla a cikinta mai hikima yana cewa wa ma nazalat kalla bi yathrib fa'laman wa lam ta'ti fil qur'ani fi nisfihi al'ala kalla bata sauka a madina ba babu lafazin kalla a surar madaniyya surorin da aka saukar da su a madina gabaki ɗaya babu kalla walam ta'ti fil qur'ani fi nisfihi al'a'la sannan babu kalla a cikin Alƙur'ani. tun daga farkon suratul baqara har suratul kahf sai daga suratul maryam aka fara samun kalla idan Allah ta'ala yana tunatar da mu cewa dalilin da yasa kake ganin mutane basu damu da lahira ba ai ta musu wa'azi su ci gaba da tantsilan su suna sharholiyar su suna hauragiyar su bal tukadibuna bid-dini kuna qaryata sakamako ne kuna cewa babu sakamako in an gama rayuwar duniya to ba wani abin da zai faru alhali kuma akwai shine sai Allah ta'ala domin ya tabbatar mana da cewa akwai sakamakon nan sai ya ce wa inna alaikum إن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين kuma wa inna alaikum lallai abin da ke tabbatar da ko kun ƙaryata za a yi sakamako tabbas akwai sakamakon nan wa inna alaikum lahafizin lallai akan ku akwai matsara wa yursilu alaikum hafaza Allah yana aiko muku masu tsaro ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun babu wata kalmar da mutum zai furta face akwai raqibun akwai wanda yake sa masa ido shine raqib atidun sannan kuma akwai wanda yana naina kirga abin da yake faɗa in ya faɗi kalma alkhairi ana nan ana jinta kuma ana ganinta sannan kuma za a rubuta masa ita babu wata kalma da mutum zai faɗi ko ta alheri ko ta sharri ba sai sai an rubuta babu wani aikin da mutum zai yi na alheri ko na sharri ba sai sai an rubuta masha Allah ya ce wa yusiru alaikum hafaza Allah yana aiko muku masu tsaro alhafaza jabu hafiz Ai almura'u masu tsaron waɗanda suke tsaro suna bibiyar duk abin da kuke aikatawa wasu kuma malaman tafsiri suka ce wa inna alaikum lahafizin yahfazuna abdanakum Allah ta'ala ya dora muku wasu matsara wanda suke tsare muku jikunkunanku lafiyarka akwai mai kula da ita numfashinka akwai mala'ikan da ke kula da shi abincinka da kake ci akwai mala'ikan da Allah ta'ala ya wakilta shi shi ke kula da abincin nan abincin a tauna shi daga haƙori ya tafi zuwa makoshi ya tafi zuwa makarmama. ya kai ma hanta hanta ta fasa shi ta rarraba wani ya zama jini wani ya zama maniyi wani ya zama ruwa wani a kasa ya shi ya zama bayan gida wani ya zama bawani suka ce shi ne amma tafsirin farko ya fi wa inna alaikum lahafizi duk da cewa tafsiri na biyun ma ba abin korewa bane akwai shi amma dai asalin abin da Allah ke nuna mana yana so ya nuna mana cewa ayyukan da muke aikatawa tabbas akwai masu tsaronmu mala'ikunsa ne waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya halicce su la ya'tuna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'maru duk abin da Allah ya ce musu su yi shi suke yi ba su saba masa so daga idan bawaye aiki na alkhairi waɗannan mala'ikun za su rubuta idan yi aikin sharri waɗannan mala'ikun za su rubuta wakilai ne na Allah subhanahu wata'ala a kanmu suna nan suna tsaronmu suna aiki na arri'aya suna nan suna tsaronmu alhibzu arri'aya suna nan tsare suna tsare suna kula da abin da muke aikata. to kaga idan an ce inna alaikum lahafizin a kuna da masu tsara matsara waɗanda suke tsaron ku kamar misali kai ne ka ba da aikinka ƙila gona kake da ita ka kira 'yan bare masu zo su maka aiki 'yan kwadugo su zo su yi maka noma sannan kuma sai ka sanya wani mai kula da su kuma masani ne a game da harkar noma kila ma ya rika shiga cikinsu yana bin kunya-kunya yana ganin yadda suke aikin nan ai na tabbatar da waɗannan manoman ƙila za su tsaya su yi aikin arziki za su yi abu mai kyau sannan kuma suna da cikakken sani a cikin zuciyarsu cewa idan ba su yi abin arziki ba idan mai gonan nan ya zo ya zo ya kalli aikin da aka yi ko mai tsaronsa ya je kai masa rahoto idan ba su yi abin arziki ba sun san ba su da sakamako to walillahi masalul a'la Allah shi ke da misali babba mala'ikunsa shi ya sai yana sana kuma duk abin da suke kake yana kallo amma kuma bayan haka kuma sai ya sa wasu wakilai shi yana nan yana kallo sannan kuma sai ya sa masu tsaro ƙari akan wannan abu da yake yi domin a ƙara tabbatar maka da cewa kana fada kana nan duk abin da za ka yi duk kyaftawar idanka da motsinka da takawarka da numfashinka ga baki ɗaya na nan ana tsaron abin da ake babu wani abin da zai kauce babu wani abin da za a ki rubutawa babu wani abin da zai kauce a ce an manta shi kuma sannan shi ubangiji wa ma kana rabbuka nasiyan ka ba baya mantuwa ubangiji baya mantuwa yana nan sannan kuma ya sa masu tsaro mala'ikunsa su kuma siffofinsu shi nan an faɗi siffofin ba su saba ma Allah kawai jira suke yi a ce sannan siffar su ta biyu kiraman katibi sannan waɗannan mala'ikun kiraman masu karamci can an fassara mana ya ayyuha al-insanu ma gharraka bi rabbika al-karim sifa ta al-karam mun ce tana da fassarori manya manya guda biyu na farko al-azama na biyu as-sakha'u girma in ka siffanta mutum kace insanun karimun to kila kana siffanta shi da abu biyu ne kana cewa huwa azimun huwa takhiyyun a abin da ya shafi mu'amalarsa mutum ne babba kila babba ne a halittarsa kila babba ne a matsayinsa sannan kuma shahiyun mai kyauta ne to waɗannan mala'ikun kiraman su masu karamci ne karamcinsu shi ne ba za ka yi aikin arziki ba su ƙi rubuta karamcinsu shi ne idan ka yi aikin alheri gaggawa suke su rubuta karamcinsu shi ne idan mutum ya aikata sabo to za su ce a ɗan jira shi la'allahu yasta'tib watakila ya zargi kansa ya makansa faɗa, wa ya tubu ya tuba haka Allah ta'ala ya halicce su mala'ikan da Allah ta'ala ya wakilta shi ya rubuta alkhairi kana yin aikin alkhairi kawai zai rubuta amma wanda yake rubuta kishiya alkhairi sai ya shawara da ɗan uwansa sai ya ce la taqfubha la'allahu yasta'tibu kaka rubuta wataƙila ya dawo ya da faɗa ya gane wannan laifin da ya laifi ne wa ya tubu sannan sai ya tuba sai an yi ma mutum imhali sai an masa jinkiri an ba shi dama dama sai ya tuba sai idan an ɗau lokaci mai tsawo bai tuba ba to daga nan ne sai wannan mala'ikar sai ya rubuta wannan zanubin sannan kiraman daga cikin sifarsu ta karamci waɗannan mala'iku idan kai aikin alkhairi sai su rubuta maka lada goma kamar yadda ya tabbata a hadisi inna allaha kataba alhasanati was-sayyi'ati thumma bayyana dhalika lin-nasi faman hamma bihasanatin fa'amilaha kutibat lahu hasanatun kamilatun wa in hamma biha ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة وانتن عشر حسنات وانتن حسنة كاملة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة وإن عملها كتبت له سيئة واحدة السيئة أكتي واحدة أحسنة أكتي كاملة a kyakkyawan aiki sai aka ce za a rubuta masa lada cikakken lada a mummunan aiki kuma sai aka ce kutibat lahu sayyi'atun wahidatun za a rubuta masa zunubi alhaki kwara dai kai shine al-imam al-hasan al-basri rahmatullahi alayhi yake cewa tabban liman ghalabat wahidatuhu asharati tir da wanda ɗayan sai rika rinjaya goma gomansa lada ana rubuta goma kuma manzon sama hadisin yace ila sab'i mi'ati ila ad'afin kathirati za a ninka wannan gomar ta koma ila sab'i mi'ati koma goma ta koma bakwai, ila ad'afin kathirati sannan kuma ai ta ninkawa ai ta ninkawa ai ta ninkawa Allahu a'lamu bi zalika al-id'af Allah kadai san irin ninkawan da za a rike to kaga karamcin ne in mutum ya aikin alheri yin aikin alheri alhammu shine niyya ta fito a aikace hamma kenan fa amila hasi aikin kuma na alkhairi to sai a rubuta masa lada goma wannan karamci idan kuma ya niyya ya himma ya aikin alkhairi sai wani dalili ya sa shi ya ga zabe yi ba sai Allah ta'ala ya ce ma waɗannan mala'ikun masu karamci su rubuta masa lada ɗaya cikakken lada a riwaya ma ya ce kutibat indahu sai a rubuta a wajen Allah hasanatun kamilatun lada ɗaya cikakke kiraman mala'iku masu karamci kenan wa in hamma bi sayyi'atin idan kuma mutum ya himma sai aikata mummunan aiki fa'amilaha sai yayi mummunan aikin kutibat lahu sayyi'atun wahidatun sai a rubuta masa alhaki ɗaya tak amma wa in hamma biha fa lam ya'malha in ko mutum ya niyya yin aikin sharri sai bai yi bai tuba ba ya kasa yi ba ba ba ya je zai yi ba ne aka biyo shi barawo ne aka biyo shi a'a da kanshi ya ma kansa faɗa imani ya shiga cikin zuciyarsa ya fasa yin wannan zaɓen to kutibat indahu hasanatun kamilatun to za a rubuta masa lada ɗaya cikakken lada kuma wannan karamci kiraman katibin kiraman mala'iku masu karamci katibin san nan marubuta ne su duk abin da kake suna nan suna rubuta kiraman katibin an faɗa sufofin guda uku wa inna alaikum lahafizi sifa ce ai wa inna alaikum mala'ikatan hafizina a kanku Allah ta'ala ya tanadan muku wasu mala'iku hafizina masu tsaron ku ay mu'aina li a'malikum harakatikum wa sakanatikum aqwalakum wa af'alakum da motsinku da rashin motsinku da maganganunku da ayyukanku da baki dai Allah ta'ala ya sa su suna nan suna tsaro sannan kiraman suna da karamci ba za su cuci kowa ba ba za su zalunci wani ba aikin alkhairi gaggawar rubuta shi suke yi aikin sharri kuma sai su ce a dan yi ma mutum jinkiri wataƙila Allah ta'ala ya taimake shi ya ta faɗa ya zo ya tuba kun ga sufofin su guda nawa sufofi guda uku suna da sifa ta me suna da sifa ta ri'aya alhibsu kenan sannan suna da sifa ta alkaram sannan kuma suna da sifata alkitaba Wannan waɗannan sifofin guda uku sannan kuma ga sifa su ta ƙarshe ya'lamuna ma taf'alun waɗannan mala'ikun suna sane da abin da kuke aikatawa sifar su ta hudu kenan al'ilmu ba jahilai bane duk abin da kuke suna aikatawa Allah ta'ala ya sanar da su ayyukan alkhairi ya sanar da su ayyukan sharri sun san me alkhairi sun san me sharri sannan kuma suna nan suna sane da abin da kuke aikatawa a lokacin da kuke aikatawa sufofi guda uku babban malamin tafsiri al-allama ibn ashur rahmatullahi alayhi malamin ilmin maqasid malamin sanin manufofin shari'ar musulunci yace a cikin waɗannan ayoyin da Allah ta'ala ya ambaci sufofin waɗannan mala'ikun guda uku sifa ta farko ita ce sifa ta ko alhibz sifa ta biyu ita ce sifa ta alkaram karamci sifa ta uku sifa ta alkitaba marubuta ne su sifa ta hudu ita ce sifa ta al'ilmu ce akwai ishara zuwa ga yadda ake son shugaba ya zama shugaba na musulunci shugaban musulmai ana son ya tattara waɗannan manya-manyan kofin guda hudu na farko an yura'iya ahwal ra'iyatihi masalihahum wa mafatidahum fayajlibu lahum masalihahum wa yadfa'u anhum wa yadra'u anhum mafatidahum abubuwa masu amfaninsu ya jawo musu ya kiyaye musu ya tsare musu addinin ya tsare musu hankulansu ya tsare musu rayuwarsu ya tsare musu mutuncinsu sannan ya tsare musu nasabarsu sannan kuma ya tsare musu dukiyoyinsu waɗannan su ne almafalih alkubra al-zaruriyya li kulli insani kowane ɗan adam yana buƙatar waɗannan abubuwan a rayuwarsa yana buƙatar addini wanda da shi zai rayu a duniya rayuwa mai kyau kuma ya zai samu lahira yana buƙatar ita rayuwar domin sai idan da rayuwa kuma za a yi addini sannan yana buƙatar hankali ba a ibada ba a addini ko da da rayuwa in ba hankali mahaukaci mai zai sannan yana bukatar dukiya dukiyar da za ta taimake shi hankalin shi ya daidaita domin idan mutum ya zama bai da dukiya babu abin cefa ne sai kuma mutum ya zama mahaukaci in malami ne sai ya manta da komai na ilimi kama alimin alimin a'ayat mazahibuhu وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي ترك الألباب حائرة وصير العالم النعير زنديقا شيء ذاك جمالني حرمانني أما رأي وستاكن تتا جاهلي جاهلي شو كم سير رأي وجه تيروت wannan ta sa wani wanda imanin shi bai yi ƙarfi ba ya sa ya ruɗe sai ya ridda إذا قل مال المرء قل بهاؤه وضاقت عليه أرضه وسماؤه وأصبح لا يدري وإن كان داعيا أقدامه خير له أم وراءه وإذا متم بيده كل شيء بني شيء كنا سيرا يوشي تكنتتا sama da ƙasa sai su haɗe masa su dunkule kuma yana tsakaninsu wa asbaha la yadri wa in kana dariya sai ya zama baya iya gane abubuwa ko da da can ya aqdamuhu khairul lahu am wara'u wai gaba zai ko baya zai bai ma gane inda zai ba to kun ga dukiya tana da tasiri masalih shugaba ya tsare ma mutane wannan dukiyarsu sannan ya tsare musu nasabarsu ka arka daukan ƴaƴan da ba na wancan gidan ba a je a kai su wani gida ya tsare musu wannan sannan ya tsare musu dukkan wata ɓanna ana buƙatar shugaba ya zama yana da alhibsu sifa ta alhiz arriaya ya zama yana da tsaro yana kula da talakawansa sannan sifa ta biyu alkara sifa ta karamci ana son shugaba ya zama mai kyauta ana buƙatar shugaba ya zama mai kyauta shi yasa zaka ga al-khulafa'ur rashidun siffofin ne waɗannan manya siffar su ce babba farawa tun daga shugabansu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallama baya ce ma wani babu ma qala la qattu illa fi tashahhudi laula at-tashahhud kanat la'ahu na'am bai taba ce ma wani la ba wai da babu kalmar shahada ma ba zai ce la ba in ka ji annabi sama ya faɗi la to ya zo ya ce la ilaha illallah amma ka zo ka ce ce babu to baya cewa kara sifa ta karamci ana buƙatar shugaba ya zama yana da wannan sannan sifa ta uku ita ce alkitaba komai na gwamnati a rika shugabancin musulunci ba shugabanci bane na gido. an yanke hukunci bara bana kuma an zo ana zama sai a manta da wancan hukuncin da aka yi sai a yi wani hukuncin da ke cin karo da wancan a alabudda min tadwinin dawawi shi yasa ake da sukuk sukukul askariyi fayil da suka shafi sojoji fayil-fayil da suka shafi ma'aikatan gwamnati fayil-fayil da suka shafi tattalin arziki duk musulunci na da wannan kun ga kitaba sannan sifata huɗu hudu ita ce al'il duk wanda zai zama shugaban mutane to zama yana da ilimi al imamu al-mawardi rahmatullahi alayhi ce. ilimin da ake nufi ba ana nufin su fi kowa ilimi ba a'a an kuna aliman bima la tasihhu a siyasatu illa bihi abinda shugabanci ba zai iya tabbata ba sai da shi ya san shi ya san ina ne ya kamata ya ciza ina ne kuma ya kamata ya hura ina ne ya kamata ya tsaula bulala ina ne kuma ya kamata ya bada zuma a sha duk waɗannan siffofi ne na shugabanci al'allama suna ashir rahmatullahi alaihi ya ce wannan ayoyin isharar da suke mana kenan idan Allah ta'ala ya sa mala'iku waɗanda suke tsaronmu suke kula da ayyukanmu suna da waɗannan siffofin ashe waɗanda za su kula da mu kuma a ƙasa su ma ya cancanta ko ya waje ba su zama sun siffanci da waɗannan siffofin waɗancan mala'ikun ba mu ganin su ai amma shugabanni su kuma muna ganin su ai daga cikin mu suke hum bani jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina irin mu daya jinsin mu ne yan adam ne su waɗancan ko ba mu ganin su to Allah ya sanya su zama sun siffanci da waɗannan siffofin to su ma na ƙasa in za a zaɓi shugaba zai zama shugaban al'umma to ya zama yana da waɗannan siffofin ya zama yana da sifa ta alhizu zai iya tsara mutane ya tsare musu waɗancan manya-manyan abubuwan da aka lissafa ko ka ce guda biyar ko ka ce guda shida sannan na biyu ya zama gwamnatinsa gwamnati ce ta karanci ya zama gwamnatinsa gwamnati ce ta rubuta abubuwa ya zama komai za a rubuta sannan ya zama suna da ilimi shi shugaban ya zama yana da ilimi sannan kuma duk wanda zai jawo ya ba shi wani mukami to ya zama yana da ilimi malamai suka ce daga cin wancan alhibzu din Allah ta'ala ya ya mala'iku ya ce musu Allah ta'ala ce ya ce inna alaikum lahafizi aka ce daga cikin alhibzu akwai al'amana wannan tafsirin al-Imam Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alayhi a cikin Adwa'ul Bayan yace akwai ishara ta amana mala'ikun nan amintattu ne ba za ka yi abu ba su ki rubuta ba sannan baka yi abu ba su rubuta maka ba su sannan kuma dama baka gansu ba balle har su baka cin hanci ko ka gansu ba za su ci hanci ba ko ka gansu ba za su ci hanci ba balle kuma baka ganin su so da wannan sifofi manya-manyan sifofi ne da wannan waɗannan manya-manyan malamai suka yi istinbatin su cewa shugabannin ƙasa ya kamata su zama suna da waɗannan siffofin kamar yadda mala'iku da suke tsaronmu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su a kanmu sannan a cikin wannan ayoyin musamman ayar wa inna alaikum Allah ta'ala da ya tashi sai ya ce alaikum bai ce wa inna ma'akum lahafizin ba bai ce a tare da ku ba sai ce alaikum malamai suka ce shi yasa shi ne sirrin da can Allah ta'ala yake faɗi da shaiɗan yake faɗan hanyoyin da zai zo mana sai ya ce ne sun mala'afiyar nahun bimbai ne a ilihim bimbai gaba wa min khalfihim ko wa an aimanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktarahu shakiru ɗan ya rantsa ya ce sai na zo musu ta gaba sai na zo musu ta gaba sai na zo musu ta baya sai na zo musu ta dama sai na zo musu ta hauni sai ya ce bai ce me ba bai ce wa min fauƙihim ba ko ya ce bai ce ta sama ba wa inna alaikum lahafizin ta saman ku akwai mala'ikun da suke tsaron ku sannan can cewa ne wa usiru alaikun. ko ilaikum ne hafazatan ina aiko muku da matsara daga saman so da kaɗan adam yana samun tsaro ta sama sannan wasu malamai sun fitar da ashe sama ta fi ƙasa albarka ƙasa ta sama ta fi ƙasa albarka shi yasa Allah ta'ala idan annabawan da suka gama rayuwa ina yake ɗauke su sama saboda kada ku shirya ma yara debate ku ce as-sama'u da al-ardu wace tafi as-sama'u tafi mun gane to shine wannan saboda waɗannan sufufi sufufi ne masu girma Allah ta'ala ya ba mu ikon tsarewa shine ya'lamuna ma taf'alu suna sane da abin da suke aikatawa sannan sai Allah ta'ala bai ce ya ya'lamuna ma ta'malun ba ya'lamuna ma taf'alu malamai suka ce lafazin alfi'ilu ya fi mubalaga fiye da lafazin al'amal domin alfi'ilu ya ma'ulu a taharrukal kalbadini sannan wa taharrukal lisani in ka ce alfi'ilu fa'ala to zai iya yiwa magana yi zai iya yiwa kuma aiki yi amma idan ka ce amila to wannan na nuna aiki mutum ne daga ƙoƙinsa amma a ta magana ana ce mata alfi'ilu shi yasa malaman nahwu ai da suka tashi sai suka ce alfi'lu ba su ce al'amalu ba sai su ce alfi'lu al-madi alfi'lu al-mudari fi'lu al-amri alfi'lu al-mujarrad alfi'lu al-mushtaq alfi'lu al-jamid alfi'lu al-lazim alfi'lu al-muta'addi ko ba su bane kaga alfi'lu suke cewa ba su ce al'amalu domin yanzu idan misali ka ce qara'a qara'a qara'a muhammadun kitaban qara'a ya karanta da me yayi da me ake qira'a da baki amma al-qira'atu fi'lu karatu aiki duk da harshe kai in ka dawo Hausa ai cewa magana yayi ko to da magana da aiki duk ana ce musu al-fi'lu ce ya'lamuna ma taf'alun bai ce ya'lamuna ma ta'malun ba domin a shigar da magana da kuma me da aiki gabaki ɗayansu wallahu a'lam sai Allah ta'ala ya ce innal abrara innal abrara lafi na'im innal abrara lafi na'im to dama an bamu labarin abin da zai faru a tashin alkiyama sai aka zo sai aka kawo mana kuma a ƙara tunatar da mu wasu abubuwa sai Allah ta'ala ce in aka je lahiran nan abin da ke ƙara tabbatar da akwai sakamako innal abrara lafi na'i lalle waɗanda suka kasance managartan bayan Allah lafi na'imin tabbas suna cikin wata ni'ima al abrar jam'i na albarru albarru albarru shine al muhsin mai kyautatawa nagartacce shine albarru jam'insa kuma mai al abrar asalin kalmar shine albirru albirru laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib walakin albirra man ittaqa walakin albirra man amana billahi وليس البر أن تأتوا أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ما لما اللغه تقصي اصلا مصدر مصدر البر بر وشيما فما كد يرتشي ده سنن مي ايجا نغرتشي البر نجرتا البر تو سي انا امفاني ده شي ده كترا سي البر النبي صلى الله عليه حسن الخلق جيت تسال عن البر استبق قلبك ka zo ne kana tambaya game da abin da ake ce ma albirru albirru husnul khulq kyakkyawar dabi'a ka kyautata dabi'ar ka wajen mu'amala ka da Allah ta'ala ka kyautata dabi'ar ka wajen mu'amala da bayin Allah halittun Allah subhanahu wata'ala to in ka zama kana da wannan sifar kana cikin al'abra to lafi na'i in an tafi lahira sakamakon ku addinu din nan wannan sakamakon da wasu suka karyata ai inna dinal abrari lana'imun lada sakamakon waɗanda suka zama nagartattu a duniya masu da'a ga Allah masu aikata ayyukan alkhairi suna nisanta kishiyoyinsu na sharri to lafi na'imin suna cikin wata ni'ima sai aka sa na'im din a matsayin na kira domin a girmama ta at-tankiru huna litazim suna cikin wata ni'ima lafi na'imin suna cikin wata ni'ima ta musamman shi yasa annabi ce yace fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala bali basharin qattu a cikin na'im din nan ni'iman nan akwai abin da ido bai taba gani ba akwai abin da ido bai taba gani ba duk yawon duniyan da ka gama yi kai shige shigen ka kaje birane manya manya na duniya ka shiga manya manyan hotels na duniya da ake da su to zaka gama rayuwar ka je aljanna in Allah ya sa kai dan aljanna ne zaka ga abubuwa da yawa da baka taba ganin su ba wala udhunun sami'at sannan babu wani kunnan da ya taba ji duk abubuwan da ka taba ji na daɗi don aka tafi lahira aka shiga aljanna insha Allah to akwai abin da kunnan ka bai taba ji ba kai wala khatar ala qalbi basharin qattu ko ala dali albal huwa alqalb wal huwa albal sannan abin da bai taba fado ma wani a zuciyar shi ba yaji ji a ransa akwai wannan abin ko da yiwuwar a samu wannan abin to za a gan shi aljanna shine wannan to kaga lafi na'imin ashe ta cancanta a nakara ta kenan a sa ta a matsayin munakkara zaka ce innal abrara lafi na'imin lalle managartan bayan Allah a duniya wanda suka kyautata aiki suka biyayya ga Allah suka yadda su sha wahalar duniya suka yi haƙuri ala almakare suka yi juriya akan abubuwan da rayukansu ba ta so suka matsa maransu sai sun yi wujibat aljannatu bil baqari wa wujibat an-naru bil shahawati hadisi sahihi aljanna da abinda zai kai gare ta to zaka gare be su shi yasa ranka makiyin kai nafsi ila ma darrani da'i tusihu alami wa awda'i kayfa ihtiyali min aduwwi idha kana aduwwi bayna adla'i ranka abokin gaban kai inna an-nafsa la'ammaratun bis su'i ranka na umartarka da mummunan aiki ne sai ka saba masa sannan wa khalifin nafsa wa shaytana wa atihima wa inhuma mahadha kan nusha fattahimi sai ka saba ma ranka ka saba ma shaytan sai ka saba musu in sun maka nasiha kakka yadda shaytan nasihar ya ce shi me me yi ma annabi adam da da matarsa Hawwa ya ce shi me musu nasiha ne amma tadliya ya musu ai tadliya ko at-tadalli gugayar ƙasa musu a cikin rijiya rijiyar da babu ruwa yana cewa zai fito musu da ruwa ruwan ma na zamzam haka ya musu fadallahu ma kenan bi ruwa to shine al-abrar wadanda suke nagartattun bayan Allah lafi na'imin za su kasance a cikin ni'ima wa innal fujjar wa innal fujjar lafi jahim wa innal fujjara sannan kuma waɗanda suka zama fajirai al-fujjar jam'i ne na fajir al-fujjar al-fajirun ne lugar larabci ta yadda da jam'u al-muzakkar salim a mai da shi a sashi da shadda haka al-fajir al-fajirun al-kafir al-kafirun to makin a ce al-kafirun sai a ce al-kuffar makin a ce alfajirun sai a ce alfujjar azzari'u azzurra makin a ce azzari'u ko eh to duk ya tabbata sadaka alfujjar kishiyar ne kishiyar al'abara shi yasa annabi sama ya hada su a ba a hadisin gaskiya da ƙarya shi alaikum bisirqi fa inna as-sidqa yahdi ila birri ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا قال الله تعالى شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم فان الصدق يهدي الى البر ita gaskiya tana shiryatarwa zuwa ga nagarta idan mutum ya rike gaskiya to gaskiya na bude masa kofofi na ya zama mutumin kirki shi yasa wasiyan magabata da suke ma ƴaƴansu su rike gaskiya idan mutum ya zama mai gaskiya ba zai aikata sabon Allah domin sabon Allah ya ƙarya ne mutum ya rika saba ma Allah ya ƙarya yake da kansa yana ma kansa ƙarya ita kuma ƙarya tana shiryatarwa zuwa ga fajirci kaga innal abrara lafi na'imin wa innal fujjara lafi jahimin su ko fajirai wanda suke lalatattun bayi lafi jahimin lalle su kuma suna cikin wata wuta jahim nan jahannam ce wutar suna cikin wata wuta ta musamman za a aje su su ma nan me an sa musu jahim littaqbish saboda amuna na wutar sai aka yi tanki lafi jahimin su ma suna cikin wata wuta ta daban mummunan wuta wata irin mummuna wuta wannan Allah ta'ala zai aje su Allah ya tsare yaslaunaha yaslaunaha yawmal din yaslaunaha za su ƙone a cikinta. ta yaslanna yana ƙonuwa da wuta to yaslaunaha yau din za su ƙoni a wannan wutar yau majini ranar sakamako wancan kallabal tukaddibu na biddini kun karyata ko to gashi wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun wa inna al-fujjara lafi jahim yaslawnaha yawm ad-din yawm ad-din al-maqdhub bih aw al-mukazzab bih wanda aka karyata to gashi ranar ta zo hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun ranar da ake muku alƙawari kuna cewa ba ta toga ta ta zo ga ta ta zo ƙarya ce ga nan ne mutum zai tabbatar so da yaslaunaha yawmad din za su tsantsani wannan wutar su kona a cikinta a ranar da za a yi sakamako wannan sakamakon da suke ƙaryatawa to gashi ya zo ya tabbata ya zama gaskiya yanzu ma ƙarya ne ƙarya ce wannan ranar ga ku a cikin wuta kuma hum anha hum anha bi wa ma su waɗannan da za su shiga cikin aljahimu wa ma hum ghaibin anha wa ma hum anha bi ghaibin wa ma hum anha bi ghaibin wannan bawon din kamar ta alaysa bi kafin abdahu ai alaysa Allahu kafiyan abdahu wasu malamai suna ce mata ta ziyada ce ta ƙari ce wa hum anha bi ghaibin su ba su kasance waɗanda za su faku a cikin autar ba ghaib shine wanda bai nan liyuballigh ash-shahid minkum al-ghaiba al-ghaib wanda bai nan ba za su zama waɗanda ba sa cikin wutar ba suna nan shahiduna ne su ai innahum fi hala shahidun kenan domin ash-shahid shine kishiyar mai al-ghaib wanda baya nan ash-shahid kuma wanda yake nan ku ba ku kasance ku ce ba kwa nan a cikinta ba za ku shige ta ku ne a cikinta ta ku ce don ku aka halice ta kuma don ita aka halice ku haka Allah ta'ala zai faɗa musu kuma man hadi ghaibi ba su kasance su ce ba sa cikinta ba su ne yan cikinta su waye waquduha an-nas wal hijara wutar da makamashinta abin nan mutane ne da da duwatsu to gashi nan yan wuta sau da ka ba za su faku ba su ce ba ta a ciki ba ranar da za su fita a ciki a sheik muhammadu al'amini shankidi rahmatullahi alaihi ya ce a nan akwai ishara ala baƙa'in nari wa adal sana'iha wuce za tabbata ba za ta ƙare in ba ku manta ba mun taɓa bayanai masu tsawo a game da aƙidar sana'un masu ganin cewa wuce za ta ƙare ƙarshe muka yi tarjihi cewa tafna naru usafin mu'minin wa tabqa narul kuffar ila abadil abidin wa da'irin wutar masu imani za ta ƙare domin Allah ta'ala zai fitar da masu imani har da wanda imaninsa bai wuce ƙwayar zarra ba in dai akwai imani a cikin zuciyarsa ba kafiri bane shi ba ba bane shi Allah ta'ala zai fitar da shi daga wuta a mai da shi aljanna amma wutar kafare wannan za ta dawwama khalidina fiha abada ba ranar da za su ba ranar fita wannan wal jannatu haqqan huma mawjudatan la fana Allahuma. da wuta da aljanna suna nan Allah ya halice su kuma ba za su kare ba har abada suna nan Allah ya halice su dan a dawwama a cikin su aljanna in cikin ta za su dawwama ƴan wuta kafirai waɗanda ba su yi imani da Allah kwata kwata ba to za su dawwama a cikin ta ba za su taɓa fita ba mun faɗi cewa wasu na ganin malam ibn qayyim rahmatullahi alaihi yana da fahimtar fana'un na wannan kuskure ne ya kawo tattaunawar da malamai suke yi ne yana kawo hujjojin kowa yana kawo kowa a cikin littafin sahadin arwahi ila biladil afrahi so daga wuta tana nan ba za ta kare ba wannan ita ce aqida sahihiya wuta tana nan ta kafirai amma wutar masu saban Allah a cikin musulmai to za ta kare domin Allah ta'ala zai fitar da su ya mai da su aljanna to wannan da Allah ta'ala ce ma hum an hadi ghaibi Sheikh Shamkik ya ce ishara ce ta cewa wuta na nan za ta dawwama ba za ta kare ba kafirai ma hum an hadi ghaibi ai ma hum an an-nar bi ghaibi ba za ta fakku a cikin ta ba ba za ta fakku su ce ba nan ba suna nan a ciki shi yasa in ta musu zafi ma sun nemi a sauƙaƙa musu sai a ce to su tafi wani waje in suka tafi can wajen kuma ya fi zafi daga babu sauki Allah shi kyauta wa ma adraka ma wa ma adraka ma yawmuddin ai can an ce yaslaunaha yawmuddin yaslaunaha yawmuddin يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين me ya sanar da kai abin da ake ce ranar sakamako waccan Allah ta'ala da ya faɗa mana ya ce maliki yawmiddi ko maliki yawmiddi to me ya sanar da kai ranar sakamako shin ka san ranar da ake ce ranar sakamako wannan uslubi ne salon magana ne na balarabe in yana maka magana sai maka tambaya ce wai ka san abin da ake cewa ranar sakamakon nan ko ka san wata rana ce sai aka sake nana ta mana adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin sannan me ya sanar da kai abin da ake cewa ranar sakamako ana so ka dawo da hankalinka ana maka wannan tambayar ne ne tambayoyin har aka nana ta tambaya aka yi ta farko aka sake nana ta irinta saboda mai tukbila dan kawaigo wai ka san ku abinda ake ce maka za sai kaga hankalinka ya dawo jikinka idan da ka raba hankalinka zuwa wani waje da wani waje sai duka ka tattaro shi ka dawo zuwa ga mai tambayarka domin ya maka bayani gamsashi kuma so tari akan ma mutumin da bai san amsa ba wannan tambayar وما أدراك ما يوم الدين wai me ya sanar da kai abin da ake ce ma ranar sakamako summa sannan kuma dai ka tsaya ka ɗan huta sannan kai tunani a cikin kwakwalwarka ma adraka ma yawmuddi wai me ya sanar da kai abin da ake ce ma ranar sakamako wannan ranar mai girma wadda sunayenta suka bambanta yawmut tagabuni as-sa'a mulkiyama. Yau mai yafirru al-mar'u min akhihi yawma la yughni maulan an maulan shay'a yawma la yajzi walidun an walidihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a ba wani wanda zai amfanar da wani duk wannan ita ce wannan rana to in baka santa ba ga amsa daga Allah Allah zai bada amsa ka san wace rana ce yawmuddin ranar sakamakon nan ka santa ka haddace ta ka kiyaye ta ka ji tsoron ta ba mujarradin kawai sani ba sannan ka mata tanadi wani sahabi ya ji an yi bayani kan tashin alkiyama an yi bayani kan wannan ranar ya zo ya ce ma manzan sama ya rasulullahi mata sa'aka ce ya ma'aikin Allah wai za a tashin alkiyama ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ma za a adatta laha wai me ka tanadan mata kake tambaya ka ga abin da ake bukata ce yace adattu laha hubballahi wa ya yace na tanadan mata san Allah da ma'aikinsa san Allah wannan kalma ce din kalma ce dunkulalliya wanda aka zo ana fassara ta sai a rubuta manya-manyan littafai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dunkulalliya kalma ce wannan sahabin ya bayani akai ce na tanadan mata san Allah da ma'aikinsa abinda na tanada ke to sai ka ji ka ga yayi abinda ake bukata kenan da yace ya tanadi san Allah da ma'aikin Allah wannan shine tanadinsa na tafiya lahira sai ka je ka bincika ka ga yaya zama yaye mu'amalaci wannan soyayya soyayya ce ta batar baki soyayya ce ta baiki ta kasida ta manzuma eh? soyayya ce ta madihu a rera baitota soyayya ce ta ayrawa sai ka duba ka gani soyayya ce ta batar baki soyayya ce ta faɗin suna kawai a fatar baki kuma ba ma girmamawa a cikin faɗin sai ka je ka duba ka gaya yi. wannan ya rage naka to ne sai Allah ta'ala ce yawma la tamliku yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillah idan baka san wannan ranar ba ma. wasu daga cikin ƙurra'u sun karanta da yawmu amma jumhuru sun karanta da yawman in ban manta ba cikin waɗanda suka karanta da yawmu da rufa akwai al-imam ibn kathir al-makki ya karanta da yawmu ya bibbit ya biyar da yake can duk da can an ce yaslawna ha yawmaddi to da aka ce wa ma adraka ma yawmu addini thumma ma adraka ma yawmu addini sai ya tafi ya karanta da yawmu la yamliku ba yawma ba qira'a sahihiya tana ne daga cikin alqira'atul mutawatira yawma la tamliku nafsu ita ce ranar da wani rai bai mallaka li nafsin shay'a ya mallaki wani abu dan wani rai ba kowa zai tashi yana nafsi nafsi ne يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا masoyi ba zai iya tsina nama masoyinsa wani abu ba wala yasalu hamimun hamiman masoyi ba zai rika tambayin ina masoyina ba masoyin da koda yana kusa da kai in ji mawaki sai ka rika ina yake saboda damuwa da shi wa tatlubuhum ayni wa hum fi sawadiha wa tashtaqu wa yashtaquhum qalbi wa hum bayna adlu'i ce ga su ina ganin su amma ina ina suke saboda tsananin soyayya to ranar lahira ba za ka so ka ga masoyin ka guduwa za ka yi saboda ka mallaka masa komai ba hadisi mai ban tsoro a cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka saukan masa da wa'anzir ashirataka al-aqrabi kai madanginka na kusa gargadi mai riwaya yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya bani abdimana ya bani abdul muttalib ya safiyatu ammata rasulillah ya abbas amma rasulillah ya fatima binta rasulillah su dubo ne nan mutane manzo sama ya fara da babban kabila su a lokacin banu abdimana abdimana abdumana shi ya haifi hashim hashim ya haifi abdul muttalib abdulmuttalib kuma ya haifi baban annabi sama abdullahi ya haifi al-abbas ibn abdulmuttalib ya haifi hamza ibn abdulmuttalib ya haifi safiyatu bintu abdulmuttalib ya haifi ya haifi ƴaƴansa suna da yawa abdulmuttalib amma waɗanda muka fi sanin su guda biyu sun musulunta da al-abbas da kuma wa da hamza radiyallahu abu abdi manaf daga nan sai mazan sama ya dawo kuma kusa kusa kun san dangi na haɗi akan manta kuma zumunta ne wannan ɗabi'a ɗan adam ce in dangi suka faɗaɗa to sai ka kana ɗan kakkamo na kusa kusa da kai ne wanda suka fi kusa kusa su ka fi zumunta da su wani ne kun haɗa kaka na uku da shi baka cika damuwa da shi ba kaka na uku kuka haɗa kaka na uku kun gani can ko kaka na uku baban mutum to kakai wanda ya haifi baban ɗaya ke ba sai kuma shi kuma wanda ya haifi kakan na farko sannan kuma sai wanda ya haifi kakan na biyu to shi kuma wani shi ɗan shi ne yana can wani gari ɗan uwanku ne zumuntar za ta yi nisa ka fi damuwa da wanda ƙila yake babanku ɗaya in abin ya ƙaru wanda kuka haɗa kaka da shi ko hatta a musulunci haka yake ai a musulunci haka yake to sai mazo sama sai yi kasa kasa sai ce ya bani abdul muttalib duka manzon sama sai ya ce musu ku fanshi kawunan ku yi imani idan ba ku yi imani ba aka je lahira ba zan iya tsina na muku komai ba ƙarshe na na fatima mummuna ce ita tun a lokacin sai ya ce ya fatima binta rasulillah salini min mali min mashi la ughni anki min Allah shay'a ce ki tambaye ni duk abin da kike so na dukiya ta lokacin da nake da rai a duniya in aka je lahira ba zan iya tsina na miki wani abu ba manzo Allah ta sallama bake shine Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi a cikin kitabu tauhid sai yake cewa fa kana ha fa idza kana hada hala sayyidil mursalina wa qala dhalika li sayyidati Ya ce yace idan wannan abin da manzon Allah wanda wanda shine shugaban manzanni zai kalli shugaban matan duniya gabaki ɗaya. ita ce Fatima ya faɗa mata haka to kai me kake tsammani kuma shine yake cewa wa nazarta ila halil khawas bayyana laka gurbatul islam ka kalli wasu kuma ke bantattu da ake zuwa ana ba su wasu sunaye sunayen Allah a ce ma shine gausi ya gausi ya gausi a ce ma shine ake neman agaji da shi ya muguni ya mai wadatarwa haka zaka ji sunaye na Allah ta'ala ana ɗauka ana ba wasu ya man huwa munkifi ya wanda shine yake ceto na yake tsamar da ni daga cikin bala'i in na shiga bala'i hadi awsafu li rabbil alamin da sifofin Allah to daga nan ne zaka gane ashe musulunci ya zama bako manzo Allah ta sallama shugaban manzanni ka kalli girman sa ya kalli shugabar matan duniya duka ya ce mata haka to kai kuma fa ni kuma fa ya za a mu zo mu kama wani wanda kafarsa ba ta wuce ta wala ba mai sagege duwa a faɗin miyagun maganganu da za su tafi imanin mu fara shi ne wannan yau ma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranar da wani rai bai mallaki wani abu ba da wani rai ba ka da abin da zaka ba wani ba ka da abin da zaka ba wani a ranar lahira ɗanka za ka guje masa duk sanka da kake masa ɗanka ya guje maka duk san da yake maka da biyayyar da yake ma a duniya baya son ku haɗu matarka da kuke haɗa jiki ku kaɗai kuka san sirrin junanku za ta riƙa nema ta gudun maka kai ma kana neman ka gudun mata ɗan uwanka wanda wasu malamai suna cewa al'aku abdalu min libni ɗan uwa ya faɗa dan uwanka sai kawo maka gudunmuwar da ɗanka bai kawo maka ba shi ma zai gudu kai ma za ka gudu to ya za ba za a ji tsoron wannan ranar ba wal amru sannan umarni ba da umarni a ranar ba wani wanda zai ba da umarni a ranar yawma idin a wannan ranar lillahi na Allah wasu kuma suka ce wal amru ay sha'an lamari a wannan ranar gabaki da yansa lillahi ga Allah yake الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا mulki gabaki dai na Allah ne a wannan rana ba sarki ba wani sarki ranar dukkan wani mai takalmin ƙarfe, ko mai wandan ƙarfe? ko me ake siffanta mutum da shi saboda tsananin mulkinsa shi yasa shugabanci shugaba duk mulkin da kai to ranar da zaka mutu kake gane mulkin ka ya kare ana ruwaitowa al-Imam Harun ar-Rashid sayyid abin nan al-Khalifatu Harun ar-Rashid Harun ar-Rashid ɗaya daga cikin manya-manyan sarakuna da aka yi su a tarihin musulunci in kana magana sarakuna aka ce Harun ar-Rashid to yana cikin manya-manyan sarakunan da aka yi a musulunci yakan zauna sai ya ga hadari ya haɗu irin yadda ake cikin damunan nan a Baghdad Iraki lokacin ita ce babban birnin daular musulunci sai taura sai hadari ya zo sai ya baje ba a yi ruwa ba sai ce ya ayyatu has sahabatu amtiri aw la tamtir tumtiri fa sayatini kharaji yace kai ruwa kai girgije ko kai ruwa ko kai ruwa sai na samu kuɗi saboda daular musulunci ta faɗaɗa sarki ne mai hikimoni amma ranar da zai mutu kalmar da aka ji yana faɗi yana cewa ya man la yazulu mulku irham man qad zala mulku yace ya Allah wanda mulkin sa baya karewa baya gushewa yau ka ji kan wanda mulkin sa ya kare Harun Rashid wai zai yi mulki irin nashi amma ga abin da yake bari kaga al-mulku yawma al-haqqu lir-rahman mulkin gaskiya a ranar na Allah ne wanda aka a'ara ma mutane a duniya za su kare ba wani mulkin da za a zo ranar lahira ba za ka gane sarki ba ranar lahira ba za ka gane shugaban kasa ba za ka gane gwamna ba duk ɗaya ake iyaka kawai waɗanda za su bayyana in an tashi Allah ta'ala zai girmama su shine shugabannin da suka yi adalci annabi sama a hadisin muslim yace innal muqsidina ala manabira min nurin yawm al-qiyamah alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ma walaw masu adalci ranar gobe kiyama Allah zai sa a kafa musu wasu mimbarori kamar ka ce karagu za a dora musu wasu karagu da wasu manya-manyan kujeru executive chair suwaye su alladina ya'diluna fi hukmihim wa ma walau su ne waɗanda suke adalci a cikin hukuncinsu mulkinsu wa ma walau da abin da aka jibinta musu na shugabancin al'umma ko mun kankanta shi in ana magana shugabanci karka ce wai shugaba can sama kai ma karka faɗin shugabancin ka na gida mutane nawa ne azzalumai a gidansu mutane nawa ne matansu ba su jin daɗinsu mutane nawa suke zalunta 'ya'yansu ba su da iyaka sannan ka samu wata ƴar fana zawiyatin min zawaya ka samu wani ɗan lungu aka baka wani mukami ya kashe shine abin da ake nufi so da ka mulki ga baki ɗaya na Allah wannan shine karshen wannan sura mai ayoyi sha tara, sura mai kunshe da saƙo babba shine saƙon tashin alkiyama an buɗe da bayanin yadda ƙiyama za ta kasance sannan an rufe da abin da kiyama za ta kasance Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu ya ƙara mana fahimta a cikin alƙur'ani Allah madaukakin sarki ya ƙara mana fahimta a cikin addini Allah ya albarka a cikin rayuwarmu Allah subhanahu ta'ala ya taimaki shugabanninmu mu sa su su zama masu adalci ya sa su zama masu tausayin bayan Allah subhanahu ta'ala shugaban ƙasa Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya Allah madaukakin sarki ya warkar da shi sun sake dawo da tambayan nan wai da Allah ana sa a yi cikakken bayani a game da tambayan nan ta hadisin da aka ce ashaqu lana al lana wa ashaqu li ghayrina hadisi ne sai hadisi ne sahihi al lana wa ashaqu li ghayrina abinda manzon sama yake nufi a cikin hadisin shine manzo Allah ta sama ya zaban mana mu musulmai in san samu ne to mu rika lahabi in mutum ya mutu a masa lahabi ya ci amma da za a shakku ba a yi laifi ba amma in san samu ne mutum ya mutu to musulmi a masa lahabi shine malamai suke sharhi suka ce musamman ma inda kasar su ta kasance kasa ce mai danko wacce ba za ta rika rubtawa ba amma wuraren da ƙasar su ke rubtawa saboda laushinta ko saboda rairayi ce to shakku ya fi musu so daga shakku halas ne malamai ba su fahimta a cikin hadisin cewa ana nufin kafarai. amma da rairi na ɗan ana nufin yahudawa yahudawa su suka fi yin shakku amma zaɓin musulunci shine musulmai a yi musu lahabi amma in ta kama a yi a shakku ba laifi ba ne waɗanda suke nan a karatun da aka yi ran nan sun gane dalilin da ya sa ake wannan bayani malam in muna tafiya da abokai na su biyu sai wata musulma ta wuce ta yi shiga mai fidda tsaraici sai ɗaya daga cikin abokai na ya ce Allah ya tsine mata sai na ce haka ba daidai ba ne sai ya ce wa annabi ne ya ce a tsine musu domin su sinannu ne to malam gaskiya ne kuma idan haka ne to arna masu irin wannan shigar za su za mu tsine ma ko har da musulmai kuma akwai lada ba wanda ya sa ka tsine ma wani a musulunci ba wanda ya ce ka tsine ma wani a musulunci ya kama manzala sama yakan yi maganganu a babi hukunci yake faɗi kamar su da hukuncinsu na lahira amma musulmi laysa almuslimu bitta'ani wala la'ani wala alfahishi albadi musulmi ba mai sukan mutane bane kawai kai ta sukan mutane ka ce wancan yayi kaza wancan yayi kaza wancan yayi kaza kai ta zagin jama'a ba mummuni ne wannan da ji ko wa'azi mutum yake yana zagin mutane to ba musulunci yake kira zuwa gare shi ba wani abu can yake da shi a zuciyarsa shi kada ya san abin da ya boye a zuciyar shi kuma Allah zai bayyana shi amma zagi ba ɗabi'an musulmi ba ce musulmi baya tsinuwa musulmi baya miyagun maganganu zai ba sai za a ce ka ga wata ka ce mata tsinanniya ba wanda ya ce ka ce Allah ya tsine mata zina wata ta yi aka je za a jefe ta wani sahabi ya ce la'anakillah ya tsine mata manzo sani ya ce a ah, kai kasan san tuban da ta yi da za a raba ma mutum saba'in a cikin mummunai kowa zai shiga aljanna saba'in sannan wani sati wani ya sha giya manzon sama yace idribuhu ku bigai a lokacin ba ka'ida adadin bugu Abu Hurairah radiyallahu anhu yace fa minna ad-daribu bi yadihi wa minna ad-daribu bi ma'anihi wa minna ad-daribu bi thawbihi a cikin makon da ya rika maka hannunsa yana dukan shi da shi wani ya cire takalmi wani rigar da ya cire ya nannada ta ya rika dukansa da shi falamma sarafa qala ahaduna da aka gama dukan shi zai tafi sai wani ya ce la'anaka Allah Allah ya tsine maka manzo su ne ce la tal'anuhu la tu'inu alaihi shaytana kan ku tsine mai in kuka tsine mai Allah ya ce a ya anta shikenan kun ce, dan ba zai shigo ba kenan annabi sama ya je gaida mara lafiya tana zazzabi sai ta zagi zazzabi ta ce kai wannan tsinan nan ciwo manzo ne ce la tasuddi umma fa innaha kafaratul khataya ki zagi zazzabi in mutum ya zazzabi yana zama dalilin da suke sa a taryar masa da zunubansa a yafe masa na na isha radiyallahu anha ana tafiya za a je wani waje tare da annabi sama tana cikin ayari sai raƙumanta ko taguwa ta sai ta riƙa tutsu na na isha ta fusata sai ta ce la, shi Allah ya tsine miki manzon sama ya ce da'iha aje ta nan hmm. fala tashabuna na naqatun biha la'anun ba za mu tafi da taguwar da akwai tsinuwa a tare da ita ba tsinuwar da kika mata tana iya shafan mu manzal sun yace la tasubbu shaytana wa ta'awwadu billahi min sharrihi har shaytan ba a ce ka zagaye ba al-imam al-ghazali rahmatullahi alayhi yace da haka mutu baka taba zagin shaiɗan ba baka taba tsine mai ba Allah ba zai tambaye ka domin ba a ta kai wannan ba ba umarni bane labari aka bada da Allah ce la'anahu Allah labari ya bamu Allah ya tsine mai to shikenan kai ko ba a sa ka ka dauce ribi ka ce ya la'anullahu iblisa la la'an kai ta kirgawa ba ba wanda ya sa ba wanda ya sa ka ba ibada bace abinda aka ce kai kai tasbihi kai istighfari kai salatin annabi sallama zikiri aka ce kai ba a ce kai ta zagin wani ba sadaka ba ɗabi'an musulmi ba ce ya zama mai tsinuwa wannan matar da kuka ganta ta shigar da ba ta da kyau in kuna da ahaliyya kuna da iko zuwa ya kamata ku yi kuma ta nasiha shi ke nan abin da za ka iya yi shi ke nan amma ba wanda ya ce ka ce tsinanniya ko ala tsine mika albarka in ita ma ta rama fato sai ku yaya sai ka duke ka waye za saboda ba wanda ya ce a tsine ma a tsine ma wani mai laifi ga mai laifi bi ainihi amma babu laifi hadisan da suka yi bayani da ayoyin da suka tsine ma wasu masu laifi ka karanta ka fassara amma ba za ka ce wani mai laifi kaza Allah ya tsine mishi albarka ba kuma an ka cewa amin ko alƙunuti ne ba sa ka ba karka faɗin sunayen mutane sai dai ka dunkule annabi sama in ya tashi dunkulewa yake yi alƙunuti in yana alƙunuti da ake yi na tarawihi ko na ƙiyamun layi sai ya ce Allahumma la'anil kafarata alladhina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusula wa yu'aduna awliya ya Allah ka la'ani kafarai waɗanda suka tsaya suka toshe hanya ka ka abika suke ƙaryata manzanninka sannan suke gaba da waliyanka waye da waye sunan wa aka bada al-kuffar aka ce duk wani kafiri da Allah ya tabbatar da tsinin nan ne to ya shiga ciki amma ba wanda ya sa ka rubuta list ka rika ba Allah list kana karantowa wani wani Allah ya tsine mai wani wani Allah ya tsine mai manzo Allah ta sallama da aka taba cutar da shi aka cutar da shi ya rika yi a wata ɗaya yana musu alkunuti yana faɗin sunayensu Allah ta'ala ya ce laisa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun al'amarin ba a hannun yake ba kaka ka daina wannan tsinuwa ka daina an hana ka daga nan maza sama ya bai so da ka ba daidai bane ka zo ka kama sunayen mutane ko sunan wani mai laifi ko kai ka cewa ka ce Allah ya tsine mai albarka ka faɗi sunan mutum bi ainihi amma sunan masu aiki masu aiki ka ce masu aiki kaza Allah ya tsine musu ko kuma Allah ya tsine musu wannan ba laifi bane in kai amma ka ga mutum bi ainihi shi kan kansa kaje kace kai tsinan ne ko kuma Allah ya tsine maka to me kake so yayi sannan ai anan a kasar muna da aya akwai waɗanda aka tsine musu wasu suna nan sun zama shugabanni wasu sanatoci ne an tsine musu alkunuti tsinuwa wata haka take nan ko ko tsinuwa wacce Allah ya karba suka da suke ta dammara mu sa haka tsine ma wani a nan kasar da wayan mu a rika faɗin suna wasu ana Allahumma ne, mutane suna cewa amin amin amin to da ba ɗabi'ar musulmi ba ce zai ta ana, kai ta tsine ma mutane balle bayan Allah na gani ko da wannan fasikar da ka gani fasika ce ba wanda ya ce ka haka ba haka ake yi ba ana son ta ga ɗabi'u na musulmi yadda take ba kai ba to yi ƙoƙari ka da ita kamar kai ai kai tsarkin zuciyarka ne yasa kake ganin tayi abu mara kyau ko to yi kokari ka bi hanyoyin da suka cancanta ta dawo ta gane cewa wannan abun ba daidai bane ne abin da ake bukata sannan shi wa'azi hikima ake bukata ba so ake kai kai har gido shi kenan ba akwai lokacin da in ka tabbatar da wa'azi ba zai ma amfani ba kai shiru ci domin ka san in ka faɗi zai jawo wata fitina da tafi wancan to sai kai shiru a nan wannan yana cikin hikima da Allah ta'ala ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hi ahsan kaga shine wannan so da kan mu tsara wannan ba daidai bane waɗannan abokanai naka da kai tambaya akai sun yi kuskure Allah mana ku sake ya yafe musu kuma ya ganar da su kuma Allah ya sa kai ka faɗa musu su ji su gyara na'am akan amsa to hmm. Hmm. Hmm. shi yake nufi amma da aka ce haka a tsine musu me ake nufi da a tsine musu in an gansu sai a ce a aiki muhunna haka hadisin ya ce riwaya ka ce a'a masu irin wannan aikin a tsine musu aikinsu da suka yi na tsinuwa ne ai manzon sama ya tsine ma masu laifi da yawa amma yana nufin ai al'anu bitayi kaga wani shi kan kansa kace kai tsinan ne ai ko kafiri ne yanzu ka ganshi ya fasan shi kafiri ne kaga wani shi kace kai kafiri ko kace kai ari ne? amma me sunan shi me yake yi ba shi ne ake ana faɗin a faɗi hukuncinsu eh, a ba da labarin hukuncinsu ke hukunci ake ba da labari amma ba bi ta'ayin ba ka zo ka ga wata ka ce ga ke tsinanniya ce ko Allah tsine miki albarka na'am hmm. hmm. hmm. mutum ya yi yin mummuna aiki sai ya manta bai yi ba to wannan ana fatan Allah madaukaki zai ya bashi ladan wanda bai yi ba eh saboda mantawa yayi amma Allah ya sa kuma kai ya tuna ko sai a mushi addu'a Allah ya sa kai ya tuna ya ta mantuwa shi wannan mantuwa ya ana santa eh dama malamai sun ce ta mantuwa tana da fa'ida fa mantuwa tana da fa'ida yanzu da ba a mantuwa ai ba za ka kuka wani zai ta yi wani matar shi ta mutu in yana tuno ta bai manta ta ba ba zai iya awon mata ba wani baban shi ya mutu kullum kuka zai zauna ya ta yi wani ɗan shi in bai manta ba ɗan shi ya mutu kuka zai zauna ya ta yi ko ƴarsa ta mutu kuka zai zauna ya ta yi kuma wannan fa'idan mantuwa ce ko sannan daga cikin fa'idan mantuwa tana sa yafiya a cutar da mutum ya manta ce yafi ko da mutum bai manta wata cutar da aka masa to ba zai yafiya ba an gane to shine wannan na'am الفاجر الفاجرون الفاجرون a jam'ul muzakkir salim ne amma aka juya shi ya zama mai ya koma jam'u takfir wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi